an haife ni a unguwar ɗandau na fuskanci matsi da tsanani da rashin damammaki a rayuwa wata hoɓɓasa da na yi ita ce ta sa na tunkari wata tafiya tafiya ce wata tunani na ya hango kowannen yana da buri da manufa a rayuwarsa na san zan iya taka muhimmiyar rawa don haka sai na tunkari manufata na san zan iya sai na saka wa buri burina linzami don ya jagorance ni ban kai ga cimma na ba amma ina hangen shi barkan ku da warhaka sunana tijjani abdullahi inkiyata asas mahaifiyata tana kirana da na baba na tana kirana da akarami akan ce min damusa na Maroko. soja ogagoji alhaji idan ka ce min sangami ba kai laifi ba domin samun shirye shiryen mu akai-akai ziyarci ya hausa tv da ke kan youtube sannan ka yi subscribe ka danna ƙararrawa kilin